mun manta ko to ba matsala amma za mu tashi babu jaza'il walidaini eh zama na nawa na hudu anya bai fi na hudu ba to shi kenan mu bar shi a na biyar wannan babu jaza'il walidaini an ga wajen tuni da yake ninawa gurin sanadin ko isnad ya rarrage an gane da aka kila ka ga a yadda nake karantuwa zan iya tsallake wa'insu sunaye an gane don ba matani ne a hannuna ba eh, ba matanin ne a hannuna ba eh, shi ya sa kila ku ga wa'insu sunaye ya yi talhisin isnadin ne an gane ya ce babu jaza'il walidaini babi da zai magana akan sakanta wa iyaye mai mutum zai wa iyayensa ya sakanta musu an gane ko akwai abin da mutum zai iya wa iyayensa ya sakanta musu wato a sallama cewa idan zai iya musu wani abu ya sakanta musu to wani abu ne in ma zai yi hakan ma eh. shi ne babu jaza'il walidaini babin sakamako na iyaye malam ya ce haddasana ƙobisa ƙala haddasana sufiyan an sahal bin abi salih an abihi an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallama ƙala ya koro isinadi daga annabsa sallama ya ce la jizi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu yace la yajzi waladun walidahu la yajzi waladun walidahu ɗa ba zai sakantawa mahaifinsa ba ɗa ba zai sakanta wa mahaifinsa ba illa an ya ji dahu mamlukan face ya same shi a matsayin bawa illa an ya ji dahu mamlukan face ya same shi a matsayin bawa ko sai dai in ya same shi a matsayin bawa fayashtariyahu sai ya siye shi fayu'tiqahu sai ya 'yanta shi an gani wato umma mutum ma zai iya yin wani abu ya sakanta wa mahaifinsa to face ya same shi a matsayin bawa ya siye shi sannan ya yanta shi amma nan an faɗi ne bi'tibaril e, e, hukum amma siyansa kawai yana siyansa a ya'intu siyansa kawai in ya siye shi ya'intu ba wai sai ya zo kuma ya'inta shi ba daga baya an gani E, saboda mahaifi ya bambanta da kowa a wajen ɗa an gani? shi yasa ya ce la ya jizi waladun walidahu wani ɗabu zai iya sakanta wa mahaifinsa ba illa an ya ji dahu mulukan. face ya same shi a matsayin bawa fa ya shi sai ya siye shi fayyu'tiqahu sai ya yanta shi wannan hadisi hadisi ne ingatacce kuma imamu muslim ma ya fitar da wannan hadisi mu koma mu game hadisin yake cewa kamar yadda nan hanyar tike daga abu huraira zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la jizi waladun walidahu wani ɗab'u zai iya sakantawa mahaifinsa ba illa an dahu mamulukan face ya same shi a matsayin bawa fa yahu sai ya siye shi fa yu'tiqahu ya yanta shi wato wannan la yajizi waladun walidahu bare ya sakanta masa ba ta hanyar ya kyautata masa kamar yadda shi ma yi masa a baya ta yanda ya haife shi yake ta tarbiyyarsa tun yana yaro ya sa shi a makaranta ya ciyar da shi ya tufatar da shi ya masa duk wani abu na kyautatawa na'am na'am na'am na'am na'am Na'am. na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am yawwa sai ya fanso shi wawa to shi baban yana wani waje a matsayin bawa to shi kuma ɗan gashi a gefe ɗaya eh saboda ai hakan zai iya yiwa ko ƙila a <laughs> eh? yayan sara eh 'ya'yan bayi to Allah ya bai dace an gane shi yasa dai ba zai iya sakanta masa ba ta hanyar ya kyautata masa kuma ya sauke haƙƙin da yake kansa na kyautatawa an gane face ya same shi a matsayin bawa sannan sai ya siye shi eh, kamar yadda muka yi bayani muka ce ai fayashtari yahunan da aka ce an faɗi ne bi itibaril hukum an gane hukuncin cewa ai bawa ba zai yantu ba a hukunce ko ba zai yantu ba sai an yanta shi amma siyansa kawai haka shine tsarin hukuncin siyansa kawai ba shi ke nuna ya yantu ba sai dai in me shi saboda yantawar mallakin wanda ya mallake shi ne iko ne na wanda ya mallake shi shi yasa to sai ya ba da wannan haƙƙi haƙƙinsa ne ko eh, haƙƙinsa ne saboda siyansa da ya komo mallakinsa ya komo ƙarƙashinsa ya komo haƙƙinsa Shi ne a hukunce in bai yan tashi ba to bai yantu ba kaga shi yasa bi itibarul hukum ne hukuncin kenan an gane in yace kuma ya yan tashi wannan man asqata haqqahu saqata an gane wannan ƙa'ida ce ta fiqhu man asqata haqqahu saqata man asqata haqqahu saqata duk wanda ya sarayar da haƙƙinsa to ya saraya ko da ƙaddara irin nan wani abu da aka ce an yi wani malamin mu ke ban labari wato ai akwai sanda ko aminu dogo ne haka aka raba musu gado haka akwai gwalagwalai da ya ce shi ya bawa ɗaya daga cikin ƙannansa kaga haƙƙinsa ne man asqata haqqahu saqata haka kuma wannan zai iya shiga cikin wannan mas'alar galiban ba a fiye samun sa a irin nan arewa ba an fi samun sa a kudu akwai wanda zaka gani gida ɗaya ne amma sai ka ga wani kirista ne wani musulmi ne wani ma pagan ne to kuma baban gashi ya mutu baban musulmi ne cikin 'ya'yansa gashi to sai kaga idan an zo ana ta rigima a musulunce wancan kirista ba shi da gado a musulunce ba shi da gado an gane don kafiri baya gadon musulmi to kuma a gwamnatance su ba san wannan ba a gwamnatance su ba san wannan ba babansa ne haƙƙinsa ne to sai ka ga waɗanda suke arnan sun kai ƙara sun kai ƙara kuma kotun da za a ba kotun musulunci ba eh, da haka to yanzu dole sai an kwato musu to shi yasa irin wannan kada su wahal da kai akwai masu tambaya an gane gudun to fitina gudun wannan sai ku kawo a matsayin wannan ku ce tutun da haƙƙinku ne ce a bashi shi kenan a wuce wajen amma ba an bashi ne a matsayin gado ba ko yawwa haƙƙinku ne amma kuka sare saboda wata maslaha kaga man asqata haqqahu saqata tunda in ma an je can gaba za a ta shan wahala ne sannan kuma sai sun kwata ta ƙarfi sun bashi eh kaji ko to Ba kuma ba yanda aka iya daman idan a musulunce ne ba shi da gado wallahi ana samun irin wannan sosai eh. to nan kaga irin wannan haka akwai masu tambaya ce a ah, to akar muka wuya ya kaza kaza eh hakkin ku ne yanzu tunda ku ne kuke da gado amma saboda maslaha yawa sai ku sare sai ku san masa shi kenan. eh a dai wuce wajen amma ba ya ci bane a matsayin gado dan in kuka tsaya ma tuna za a yi ta yi nan kuma daga ƙarshe dole sai sun kwata sun bashi to Allah ya sa mu dace shi yasa to kaga wannan an faɗi ne bi'tibaril hukum an gane ba wai umarni ne ake faɗi cewa a'a fa yashtariyahu fa yu'tiqahu cewa a matsayin umarni ake ba ai kawai kawai mujarradin ya siye shi to ya intu an gane mujarradin ya siye shi ya intu an gane wannan shine wa alaikum salam sai abun da za mu ciro cikin wannan hadisin na'am eh ɗansa ne ya siyo shi Eh, shi kenan ba sai kawai siyansa da ya yi ya'yantu eh, kaga anta wa eh, wannan kenan anta wa maluka lai abika kawai siyan nasa yana siyan ito ya'yantu amma in ba babansa ai ya siya ba to sai in ya ce ya'yanta na ban ji ba eh shi wanda ya siyo yanzu haƙƙinsa ne ai mallakinsa ne tunda shi ya siya inda ba babansa ya siya ba to sai ya ce da kansa ya yanta shi sannan ya yantu amma in bai yanta shi ba har yanzu yana matsayin bawansa amma in ya sai mahaifinsa siyan mahaifin kadai to shi ne shine ba. to shi yasa wannan da aka ce fayash eh, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu ba wai ana faɗin cewa har sai ya'yan tashi ba ne a wannan a'a mun gane Dan za ka ga kamar wa a jere ne abubuwa guda biyu fa ya yahu fa ya utiƙahu siya sannan kuma yan tawar na'am eto eh wannan kuma ba shi da ƙarfi kamar wannan to amma idan mahaifi ai ya sai ɗansa shi ma ai ya yantu eh, ai ba sai an ce wannan ba amma bai kai ƙarfin wannan ba eh, shi dama mallakinsa ne tunda babu yadda za a yi a ce mahaifi ya ringa yin mu'amala ga shi ɗansa irin mu'amalar bawa da ubangida ai zai yi ba ko da wannan ɗinsa ne amma kaga ai eh, bai kai wancan ƙarfi ba bai kai wancan karfi ba Allah ya sa mu dace to wannan hadisin kenan shi yasa abubuwan da zamu ciro cikin wannan hadisin ko zamu fahimta shine wato siyan ya sai mahaifinsa wannan wajibi ne an gane wajibi ne haƙƙi ne in ya same shi a matsayin bawa ya siye shi to haƙƙi ne wajibi ne an gane don shine ya sakanta masa shine sakamakon da ya masa to kaga wannan hadisin ya nuna mutukar yana da iko an gane to haƙƙi ne wajibi ne a kansa ya siye shi inda ya same shi a matsayin bawa kaga shine sakamakon nasa kenan la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu mun gane sa'an nan kuma wannan hadisin ya nuna kamar ‘yantawa ga makusanta siyansu kawai ‘yanta su ne haka unwan babansa ya siya an gane? an gane unwan babansa ya siya ko ya sai kakansa siyan shi ma kawai shi ne ‘yantawar an gane saboda haƙƙi ne shi ma a kansa sa'an nan kuma wannan hadisin ya nuna mana girman haƙƙin iyaye a kan ɗa ko girman haƙƙin iyaye a kan ɗa wa shi an ce to haƙƙi ne wajibi ne shine ma sakanta masa saboda haƙƙin da yake da shi kuma nan za ka ga wannan ko ba a addinance ba a hankalce haka ne a ɗabi'ance tunda shine ne sila da zuwansa duniya kuɗin da ya samu ma har ya siye shi inda bai haife shi ba da bai same su ba ko e to nan kaga ne sila na zuwansa duniya to kaga wannan abin da ke nunawa kenan wannan hadisin kenan mun gane shi zan sake maimaitawa don mu ringa yi ɗaya bayan ɗaya an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallama kala la yajzi waladun walidahu wani ɗa ba zai sakantawa mahaifinsa ba illa an ya ji da hu mamulukan face ya same shi mamulukan bawa fayashtariyahu sai ya siye shi fayu'tiqahu ya kuma ‘yan tashi. wannan shine in yi haka to ya sakanta masa eh, wani ana faɗi ne amma za ka iya sakanta masa ɗin eh, amma za ka iya to shine kai haka an gane sai hadisi na gaba yace haddasana adam qala haddasana shu'ba qala haddasana sa'id bin abi burda qala sami'tu abi yuhaddisu annahu shahida bin umar wa rajul yamani bilbaiti hamala baiti حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها hal المذلل in أذعرت ركابها لم أذعر قال له ثم قال يا ابن عمر أتراني كو أتراني أتراني جزيتها كو أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال ya bi na abi musa inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma mu je gashi har izuwa sa'id bin abi burda qala yace sami'tu abi naji babana yuhaddisu yana zartawa yana bada labari shine yuhaddisu yana zartawa yana ba da labari yana zantawa annahu shahida bana umar cewa shi ya ga abdullahi dan umar ne annahu shahida bana umar cewa shi ya ga abdullahi dan umar wa rajulun yamani da kuma wani mutum garin yaman ya tsufu bilbaiti yana yin tawafi a ka'aba ya tufu bilbaiti yana tawafi a ka'aba hamala ummahu wara a zahari ya ɗau mahaifiyarsa a bayansa yana kewayawa da ita yana tawafi ya ƙulu yana cewa inni laha ba'iru hal muzallal ya ce ni abin hawanta ne wanda aka hora ko ni abin hawa ne gare ta horarre wanda aka hora shine muzallal an gane inni laha ba'iruha ni gare ta abin hawanta ne muzallal wanda aka hora shi horarre ya ce in uz'irat rikabuha lam uz'ar ya ce idan abin hawan nata ya firgita ko ya ji tsoro to ni ba zan ji tsoro ba ƙila nan abin hawa haka in ya tsorata ila za ka ga ya ɗan zabara haka kamar zai kada mai shi ya ce to idan abin hawanta ya yi haka ni ba zan ba kenan wannan ke nuna koda a ce haka ya ji wani abu ila da zai sa ƙila ya tsorata to zai shanye saboda biyayya ga mahaifiyarsa kar ta faɗi eh an gane shine in udhirat rikabu halam udhar thumma qala sa'an nan yace shi wannan mutumin kenan da yake faɗin wannan ya ɗauko mahaifiyarsa a baya Sun qala sannan yace ya ibn umar ya kai ɗan umar a tarani ko a turani jazaituha shin kana ganin na sakanta mata shin kana ganin na sakanta mata shin kana ganin na sakanta mata ƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce la ya ce wala bi zafaratin wahida ko da da numfasawa guda ɗaya baka sakanta mata ba ka san idan mace ta zo haihuwa takan numfasa haka ya ce to ko da da wannan numfasawa guda ɗaya san baka sakanta mata ba irin nishin da za ta yi yayin da ta zo haihuwa to guda ɗaya duk da ka kama yadda ita ta zamanto abin hawa duk da ka zamanto abin hawanta kana tafiya a nutse haka ka kwantar da kai to duk da haka baka sakanta mata ba ya ce la a'a baka sakanta mata ba ya ce walau bi zafratin wahidatin koda da numfasawa guda ɗaya koda da nishi ɗaya Sun tafa bin umar sa'annan abdullahi dan umar yayi dawafi fa'atal maqama sai yaje je ibrahim fa salla raka'ataini sai yayi salla raka'a guda biyu thumma qala sa'annan yace ya abi musa ya kai ɗan baban musa inna kulla raka'ataini lalle dukkanin raka'a guda biyu da za ka yi kenan a makama ibrahim tukaffirani ma amamahuma tana kankare abin da ke gabansu an gane tana kankare abin da ke gabansu an gane wannan kenan mu ƙara maimaitawa ya ce sami'tu abi yu haddisu sami'tu abi ya ce na ji babana yu haddisu yana zantawa yana ba da labari kenan ko Shi ne yu haddisu annahu cewa shi shahida bin umar shahida bin umar an gane shahida bin umar ya ga abdullahi ɗan umar wa rajulun yamani da wani mutum ɗan garin yaman ya tsofu bilbaiti shi wannan mutumin yana kewaye ka'aba shine ya tsofu bilbaiti yana kewaye ka'aba hamala ummahu wara a zaharihi ya ɗau mahaifiyarsa a bayansa shi mutumin ya ƙulu yana cewa inni laha ba'iru hal muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar yana cewa ni gare ta abin hawanta ne horarre ka san idan aka yi wa doki ko wani abin hawa horo haka eh in ba haka ba ai yarin ka da sarakai ko yawa shi yasa ai sai an hora su eh, sai an hora don in ba ba sai ya kada sarki <laughs> ko eh to shi yake faɗi cewa haka shi abin hawa ne gare ta ita mahaifiyar muzallal wanda aka hora shi aka yi masa training an gane ya ce in uz'irat rikabu halam uz'ab ya ce ko da haka an firgita shi abin hawan nata an gane ya firgita ya ji tsoro a yace to ni kan ba zan firgita ba ni ba za a firgita ni ba kenan koda wani abu ya zo wanda zai iya sawa ya firgita to koda ma ana firgita din saboda darajar mahaifiyarsa da take bayansa shi ba zai firgita ba saboda in ya firgita zai iya kada ita ko kila ta je ta samu matsala to wannan yana nuna irin yadda zai shanye irin abubuwa in ya tarar da su yayin da mahaifiyarsa take bayansa sun maƙala sannan sai ya ce ya umar ya ce ya kai ɗan umar a turani jazaituha ko a tarani jazaituha shin kana ganin na saka mata goya ta da na yi ina tsawafi da ita ƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce la'a'a baka sakanta mata ba ya ce wala bi zafratin wahidatin koda da numfasawa ɗaya baka sakanta mata ba kaga kuma numfasawa da mata suke yi shi irin nishin nan yayin haihuwa ai yana da yawa ko dan sun ta yi kenan eh, kaji ko ai wata sai ta yi ni ta kwana tana naƙuda inna lillahi wa inna ilaihi kaji ko inna lillahi wa inna ilaihi raji kaji to ko da wannan numfasawa guda ɗaya ya ce ko da da shi baka sakanta mata ba duk da ka goya ta kana tsawafi da ita kuma kalli irin yanayin da ake samun kai yayin tsawafi akwai cunkoso ko haka wancan yana tura ka wancan yana tura ka amma ya ce duk da haka shi zai tsaya ya nutsu saboda ya san darajar mahaifiyarsa kuma tana bayansa ya ce to koda da numfasawa ɗaya sun matsafa ibn umar sa'an na abdullahi ɗan umar ya kewa ya yi tsawafi fa'atal maƙama sai ya je maƙamu ibrahim fa sallah a taini sai ya raka a biyu sun maƙala sa'an nan sai ya ce ya bi na abi musa ya kai ɗan abi musa inna ka a taini lallai dukkanin raka'o'i guda biyu tukaffirani ma amamahuma tana kankare abin da ke gabansu wannan hadisi kenan hadisi ne ingatacce haka ibn abid duniya ya kawo shi a cikin makarimul akhlaq wannan hadisi ne ingatacce an gane to mu koma abin da za mu fa'idanta da shi na wannan hadisi za mu ga a cikinsa akwai zaburarwa kan hidimta wa mahaifiya da tausasa mata ko yana zaburarwa kan ka hidimtawa mahaifiya saboda shi ai mutumin yana ganin kyautatawa ya yi kaga kenan wabil walidai ne ihsana yake ganin ya yi amfani da ita shi yake ganin ai gashi ya goya ta ya kyautata mata kaga wannan hadisin yana zaburarwa kan hidimta wa uwa ga abin da duk ko da a ce ya kai tsanani ya kai wahala to wannan dole ne mutum ya yi kaga musamman ma yayin da mahaifiyar ta girma tunda ai wannan tunda haka ji ana batun ai ya ɗauke ta ai ta girma kenan Eh, kaga akwai wahala amma duk da hakan shi ya ɗauke ta sa'an nan abu na biyu da za mu fa'idanta da shi cikin wannan hadisin shine girman haƙƙin iyaye a kan ɗa girman haƙƙinsu gashi duk da ya yi abin da yake ganin ya wannan saboda girman haƙƙin a'a bai sauke haƙƙin ba saboda girman haƙƙin sa'annan a cikin wannan hadisin akwai falalar sallah da kuma falalar tawafi falalar sallah a makamu ibrahim ko cewa sunna ne akwai falala da kuma falalar tawafi sa'annan kuma a cikin hadisin haka mun fa'idanci cewa ai wato yin wannan salloli suna kankare zunubi ko yin sallah na kankare zunubi da ya ce inna kulla raka'ataini tukaffirani ma a mamahuma ko lallai dukkanin raka'o'i guda biyu da ake yi na nafila to suna kankare abin da ke gabansu na zunubi na laifi na'am

ai ya fi aina ba baba ko <coughs> eh a karatuttukan baya hmm. Hmm. wato irin wa'annan kama wa'annan alfaz kama kalmar amam da fauk da khalf ko wara da kalmar wara khalf an gane da wannan amam yana ɗaukan kamar ma'anoni guda biyu an gane kamar abin da ke bayansu duk yana iya ɗaukan haka an gane wato abin da aka yanzu an yi wani abu sai aka zo aka yi su an gane to yana iya ɗaukan kaga abin da ke baya kenan ake nufi duk wato kalmomi ne da suke ɗaukan ma'anoni guda biyu yawwa a baya kenan eh yawwa abin da ya gabata kenan amma irin kalmomin aina ce kamar irin wara kaga wara zai iya ɗaukan nan zai iya ɗaukan nan baya Di yana ɗauka kamar khalf an gane abin da ya wuce ana ce masa khalf ko ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahu kuma khalf zai iya ɗaukan gaban mutum ko wara an gane wara kaga bayan mutum ko to yana iya ɗaukan kuma gaban mutum duk kalmomi ne waɗanda suke da irin wannan ai ma'anonin shi yasa kamar mutum ya yi laifi an gane abin da ya gabace su abin da yake su kenan ya fara yi a baya an gane to wa'annan raka'o'i guda biyu suna kankar wannan abu tunda ai duk da yake akwai hadisi kamar da yake bayanin akan azumi rana rana arfa cewa shekara ma da za ta zo yana kankarewa to kaga amma ai in ba a samu abu ba an gane idan ba a samu abu ba to ai ba za a ce ana kankare shi ba shi ya sa dai wannan shi ne abin da ke nufanin wani abin da ya gabata yake gaban wa'annan sallolin kafin a yi su kenan an gane amma kaga shi wancan ai hadisin ya nasanta cewa har shekarar da za ta zo yawwa to ne abin da yake faruwa hmm. kuma kuma wannan nabi cewa da cewa la eh, jizi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayu'tiqahu cewa to uwa ma haka take ai uwa ma min babi aula in muka duba irin haƙƙi ko man abarru ko yawwa sai ya ce mai <laughs> e eh, ummaka ko ummaka ummaka har so uku sa'anin sai ya ce baka. Eh, to kaga wannan min babil qiyas qiyasul aulawi kenan in dai baba ne to ai min babi aula mahaifiya ma ita tafi shiga saboda ita haƙƙinta ya fi akan haƙƙin mahaifi na'am Allah ya sa mu dace eh, na'am wannan kenan wa alaikum salam shek na'am na'am Hmm. mahaifiyar zai fara eh mahaifiyar zai fara ai koma koma banda ma wancan ai hadisin a yanzu waye ya fi rauni a rayuwa eh to kaga su ya fi cancanta a fi tausayawa ai baban ai ya iya jurewa eh yau yauwa shi zai iya jurewa <laughs> kaga ai yace nan wani haka in ya samu kuɗi mahaifiyarsa zai fara kaiwa aikin hajji e ai kaga ta abu na tausasawa zaka ga shi wato uwar tafi ko shi yasa wannan kenan sa'annan kuma wannan wato eh hadisin ya ya nuna mana girman lada na nafilfilu an gane girman lada na nafulfulu da har kuma suna kankare abin da ya gabace su ko tunda ai waccan sallah sallah ce ta nafila ko gashi tana kankarewa kaga inna kulla raka'ataini dukkanin raka'o'i biyu kaga dukkani yace ko yace tukaffirani ma amamahuma suna kankare abin da ke gabansu ko ya gabace su na zunubi kaga saboda kyakkyawan abu ne kaga sai ya zo a cikin babin innal hasanati yawa kaga cewa ai abubuwa kyawawa kaga suna tafiyar da munana kenan an gane za mu ƙara maimaita hadisin ko ya yi haka e to ina ganin sai hadisi na uku ko shi kuma hadisi na uku gashi yace haddasana abdullahi bin salih qala haddasana lais qala qala haddasani khalid bin yazid an abi sa'id bin abi hilalin an abi hazim an abi murrata maula aqil anna aba hurairata kana yastakhlifuhu marwan wa kana yakunu bidhil hulaifa فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله kama rabbaitini saghira fataqulu rahimakallahu kama barartani kabiran thumma idza arada an yadkhula sana'a mislahu to muje wannan hadisin isnadin malama sun ce wato isnadin mai rauni ne saboda akwai wannan sa'id bin abi hilalin shi kuma aka ce ya sami ikhtilati an gane ya sami ikhtilati abin da suke nufi da ikhtilati shine wato kun san in mutum wani rashin lafiya ne sai ga haka yana faɗin abu amma baya kiyayewa yana ɗan mantuwa haka wani kuma shekaru ne suke ja in shekaru suka ja nan za ka ga dai haka kamar ƙwaƙwalwarsa ta ɗan koma irin kwakwalwa ta yara to malami duk girmansa in ya kai wannan gabar wa'yansu ma malaman ‘ya'yansu ne suke hana su zuwa su ba da hadisi sai a tsare shi kuma shi ne adalci sai a hana shi yin magana tunda ai magana zai ta addini addinin mutane kuma yana da kima in ya kai wannan shekaru suka ja sai a hana shi kuma taimaka masa aka in ba haka ba sai ya batar da mutane dan shekaru sun ja sai ya faɗi abin da yake ba daidai ba eh sai a tafi a kai kaga shi ya samu ai matsala ne to wannan shine ikhtilat an gane to irin wannan yanayin in malima suka samu matsala to wa'inda suka karɓo hadisi a wajensu a wannan yanayin to sai a da'afa wannan hadisin nasu don mashkukun fihi ne ko akwai shakka shin daidai ya faɗi ko ba daidai ai ya faɗi ba wannan yanayin da ya shiga to sai a da'afa wannan hadisi nasu an gane to shi ne to gashi yake faɗi cewa har izuwa ya ce anna aba huraira ta cewa abu huraira kana yastakhlifuhu marwan marwan ɗaya daga cikin sarakuna an gane ya kasance yana halifantar da shi yakan sa shi ya zamanto ibi wakili an gane saboda shi marwan khalifa ne an gane zai tafi aikin hajji ko wannan sai ya halifantar da shi shi shine kana yastakhlifuhu marwan marwan yana halifantar da shi an gane ya wakilce shi kenan ya ce wa kana ya kunu bi hulaifa ya kasance yana kasancewa a hulaifa an gane guri ne ko sai ya ce fakanat ummuhu fi baitin a nan hulaifa ɗin fakanat ummuhu fi baitin mahaifiyarsa tana kasancewa a wani gida an gane wa huwa fi akhar shi ma yana cikin wani gidan daban mahaifiyarsa tana wani gida shi ma yana wani gidan daban qala yace Fa'iza a rada an yakhruja idan ya so ya fito ya nufin ya fito daga gidan da yake kenan ko wa qafa ala babiha sai ya tsaya a kofar mahaifiyar tasa kenan sai ya tsaya a ƙofar gidanta inda take faƙala sai ya ce assalamu alaiki ya ummatahu amincin Allah ya tabbata gare ki ya ke mahaifiyata an gane ya ke mahaifiyata bisa tausasawa shi yasa ya ce ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatu da rahamar Allah da albarkatun Allah su tabbata a gare ki fata ƙulu ita ma mahaifiyar sai ta ce wa salamu. kai ma aminci ya tabbata gare ka ya bunayya ya ɗanɗana wa rahmatullahi da rahamar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa faya ƙulu sai ya ce rahimakillahu Allah ya ji kanki Allah ya miki rahama Allah ya miki rahama kama rabbaitini saghiran kamar yadda kika raine ni ina karami kamar yadda kika raine ni ina karami an gane Allah ya miki rahama kamar yadda kika raine ni ina karami fata ƙulu ita ma mahaifiyar sai ta ce masa rahimakallahu Allah ya maka ra'ama kama bararta ni kamar yadda ka yi min biyayya kabiran lokacin da kake babba Sun thumma a arada an sa'an sa'annan in ya so kuma ya shiga gidan sana'a mislahu yakan aikata kwatankwacinsa kwatankwacin irin wannan mun gane to abin da zamu fa'idanta da shi cikin hadisin abu na farko wannan ke nuna cewa ashe mutum kamata in zai fita ya fara zuwa wajen mahaifiyarsa haka in zai dawo ya fara zuwa don ya ga wani hali take ciki kamar yadda shi ma gashi abin da yake kenan kaga zai fita sai yi mata sallama haka bayan ya dawo zai mata kaga inda matsala to zai ji an gane wannan abu na farko kenan sa'an nan mu koma kamar yadda muka faɗi cewa cewa shi abu huraira yana halifantar da shi wato a wannan kai marwan yana halifantar da abu huraira wato in zai tafi aikin haddi shi wannan wakana ya kunu bizil hulaifa da wa ake marwan ɗin ake an gane tunda ai wanda aka halifantar shine abu huraira an gane kuma da ya ce wa kana ya kunu bizil hulaifa wani waje ne kusa da madina kaga ya tafi aikin hajji kenan an gane ya tafi aikin hajji kenan e, to kaga anan ya nuna da mahaifiyarsa yake tafiya e shine ayi wato ina jin mil e, nan wa'insu mil ne an gane kusa da ai madina ne wayan da ya faɗi cewa miƙati ne an gane amma makani ko don akwai miƙat zamani akwai makani ko mun gane akwai miƙati zamani akwai makani wannan miƙati ne makani an gane shine zulhulaifa don idan aka ce zamani wayannan su ne kamar wato lokaci da ake aikin hajji an gane miqat eh, abubuwan da aka sa na lokaci da ake aikin hajji e, eh, yawa to ne miƙati zamani an gane na lokaci wannan kuma makani an gane to kaga haka eh, mil wayan da nan malam ya faɗi ya ce wato mil ne mil shida ne an gane tsakaninsa da madina shi eh eh mil kamar wato wannan tazaransa da eh, eh wannan da almadinatul ar-rasul kamar nan da rijiyar zaki shine mil shida anya ku ayyafi ayyafi an gane hmm? hujja kuma ai a ne eh amma eh eh ina jin nan ya kamata nan mu dan eh da a yi bayani ɗaya bayan ɗaya don a fahimta shi kuma ainihin da shi ma ya da turanci duk da ma abin da muke Meal is different from kilometer. Okay. For instance, Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, kaga kenan tazara ne kenan. Kaga kenan daga Madina. kenan inda za a ce mil kamar shida kenan akwai distance da yawa kenan ok zai yi kamar sha biyu to allah dai ya samu dace to shi yasa dai a cikin dai hadisin mai mu fa'idanta da shi shine wato kulawar sahabbai kulawa da sahabbai suke ba wa iyaye ok eh eh gaji eh akwai bambanci da ce ok eh gaji ok za mu gani kai a gaskiya ina ai akwai distance da yawa akwai distance da yawa e to kaga tazarar da abinda ake nufi nisan dai wajen e nisansa da kuma garin madina zulhulaifa ɗin an gani mil shida ne eh an gane mil shida ne nisan kenan ta kilomita nawa ai ok to ai eh to wannan kenan distance din kenan eh sai ce fakana fi baitin wa ummuhu fi baitin akhar eh mun gane kaga cikin dai hadisin abin da za a fa'idanta shine mahimmancin da sahabbai suke bayarwa gurin girmama iyayensu kawo kuma da su ake koyi sannan kuma da addu'a da suke wa iyaye ai da ya ce rahimakillah ai addu'a ce jimla ce iya eh. Six kaga ai da yawa e to nan kaga akwai eh, wa ɗaya da rabi rabi kenan ya kai an gane yawa sa'an nan kuma <coughs> za ka ga hadisin ya nuna kamar kwaɗaitawa an gane gurin tarbiyyar yara suna ƙanana don shi ma ai ya faɗi uwarsa ta yi masa ko kama ni sagiran ko kama ni sagiran a cikin hadisin ko kaga ya tabbatar da uwarsa ta yi masa tarbiyya E, to kaga wannan hadisin yana nuna haka an gane sa'an nan kuma yin wannan tarbiyyar ne in kai wa yaro alkhairi zai biyo baya da biyayya tunda ai gashi shi ma yanzu ko shi ma yanzu Eh, dan yanda ta yi masa ne shi ma yanzu kuma sai alkhairi ya biyo ba yake mata addu'a yake kula da ita kaga kenan in kaiwa yaro tarbiyya yana karami kai ma zai kula da kai zai ringa ma addu'a nan yana daga cikin ayyukan ma da ba sa yankewa ko mutum ya mutu cewa idan mutum ya mutu in ji manzala sallama ya ce aikinsa duk sun yanke sai dai guda uku sadaka jariya wacce take gudana an gane ko ilimi da ya karanta ake amfani da shi sai ce awwaladin salihin ya da'u lahu ko kuma yaro na gari da yake masa addu'a kaga alkhairi ne ke biyowa amma ba zai biyo ba sai masa tarbiyya lokacin da yake yaro shi yasa kaga nan ma ita ma mahaifiyar kaga alkhairin ya biyo baya ne saboda tarbiyyar da ta yi masa gashi yana tabbatarwa cewa Allah ya yi miki rahama ya ji kanki ya tausaya miki kamar yadda kika yi min tarbiyya ina karami an gane sa'an nan kuma wannan hadisin ya tabbatar da wato halifantawa an gane halifantawa kuma haka ne wanda wajibi ne yana da mahimmanci a matsayinka na jagora kai ne alkali kai ne mai kaza kai ne to dole in za ka bar nan wajen dole a samu halifa ko saboda abubuwan suna maimaituwa ƙila wani zai zo da wata bukata to in baka nan shi nan fa ƙila za a kawo ƙara in baka nan shi nan fa to shi yasa su sahabbai ko wani waje suke zuwa akwai waɗanda suke halifan halifantarwa to wani kulan mun da kaza to da aka duk abin da suke yi shi wannan nan shine zai yi to kaga shi yasa marwan yake halifantar da abu huraira an gani ina ganin shi ne ya yaka ko ina ganin za mu maimaita su ɗaya daga farko zuwa inda muka tsaya ba tare da mun yi bayani ba ya ce babu jaza'il walidaini babin da zai bayani a kan sakamakon iyaye har dai zuwa ƙarshe ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala la ya jizi waladun walidahu wani ɗabu zai iya sakanta wa mahaifinsa ba illa an yaji ji da huface ya same shi mamulukan a matsayin bawa shine mamulukan yahu sai ya siye shi ƙahu ya yanta shi mun yi bayani kawai siyansa in ya ya ma yantu ba sai ya ce ya yanta shi ba ko sannan hadisi na biyu yace sami'tu abi na ji mahaifina yana zantawa annahu shahida bin umar cewa shi ya ga abdullahi ɗan umar wa rajulun yamani da wani mutum ɗan garin yaman ya tufu bilbaiti yana kewaye ka'aba hamala ummahu wara a zahiri ya ɗau mahaifiyarsa a bayansa ya ƙuli yana cewa inni laha ba'iru hal muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar yana cewa ni gare ta abin hawanta ne wanda aka yi wa training an gane aka hora ya ce in abin hawan nata an firgita shi haka to ni ba za a firgita ni ba ni ba zan firgita ba an gane sun makala sa'an nan sai ce ya na umar ya dan umar a turani ko a tarani da zai shin kana ganin na saka na sakanta mata ƙala sai ya ce la a'a baka sakanta mata ba walau bi zafratin wahida ko da da numfasawa ɗaya baka sakanta mata ba sun matsafa ibn umar sun matsafa ibn umar sa'an nan abdullahi ɗan umar ya yi ɗawafi fa'atal maƙama ya je maƙamu ibrahim fa sallah raka'ataini ya salla raka'o'i guda biyu sun maƙala sa'an nan ya ce ya ce yabna abi yabna abi musa inna kulla raka'ataini lalle dukkanin raka'o'i guda biyu tukaffirani ma amamahuma suna kankare abin da ke gabansu na zunubai wannan kenan sai kuma na uku da muka karanta shi ma na uku da muka karanta har izuwa ƙarshe inda yace anna aba hurairata lalle aba huraira kana yastakhlifuhu marwanu marwanu ya kasance yana halifantar da shi wa kana kunu bi dhul hulaifa ya kasance yana kasancewa a dhul hulaifa an gane miƙati ne ko mun faɗi wato tazararsa da madina mil shine shida ko cewa fakanat ummuhu fi baitin mahaifiyarsa tana kasancewa cikin wani gida daban wa huwa fi akhara shi ma yana cikin wani gidan daban kana ya yace Fa'iza iza arada an yakhruja idan yana so ya fito in yi nufin ya fito wa kafa ala biha sai ya tsaya a kofarta kofar mahaifiyar faƙala sai ya ce assalamu alaiki ya ummatahu wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah ya tabbata gare ki ya mahaifiyata da rahamarsa da albarkatunsa baraka shine alkhair ko albarakatu shine alkhairul kathir alkhairi mai yawa ulu sai ta ce wa alaika salam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatu amincin Allah ya tabbata gare ka ya dan dana da albarkarsa da kuma rahamarsa fa ulu sai ya ce rahimakillahu Allah ya miki rahama kama rabbaitini saghiran kamar yanda kika raine ni ina karami ulu sai ta ce rahimakallahu Allah ya ma rahama kama barartani kabiran kamar yadda ka yi min biyayya kana babba summa idza arada an yadkhula sa'annan in yana so ya shiga gida sana'a mislahu sai ya aikata kwatankwacinsa irin wancan abin da an gane yayi mata addu'a ina ganin zamu tsaya nan assalamu alaikum